Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba biyar ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Baba Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich da ke tsara a gidan yari a birnin Moscow da kuma wani ɗan Rasha da ke tsara a nan Amurka. Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf na can kwance a asibiti bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka lakaɗa mata duka. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya talata. bayan gudanar da wani bincike a kan mambobin ƙungiyoyin mayakan falasinawa kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bandiga sun kai hari a fadar sarkin mina har da harbe wasu dogare guda biyu abu ne ba taba eh, samun faruwan hakan ba kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da tashin hankali gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin kiyaye faruwan haka haka zalika za ku ji cewa an kammala wani taron taimakawa bakin haure da ke bin balauniyar hanya zuwa nahiyar turai a jamhuriyar niger in so samu ne a soke ta a ɗauki doka wadda yake kasashen afirka gaba daya suna shiga suna fita suna zuwa kuma inda suke so a lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so gwamnatin kasar ghana ta inganta gidan tarihi da aka ajiye gawar dr nkurma domin bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar yawon buɗe ido kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka da rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da dan jaridar wall street journal evan gashkovich da ke tsare a gidan yara a birnin moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani dan rasha da ke tsare a nan amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar kremlin mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an rasha da na amurka sun tattauna a kan batun musayar fursunonin da ta yiwu ya hada da gashkovich da vladimir da naif wanda aka ta soke daga koriya ta kudu zuwa amurka ake kuma tsare da shi a jihar ohio a ranar litinin amurka ta ba da naif damar shiga ofishin jakadanci a karan farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021 yayin da Len Tracy jakadiya Amurka a Moscow ta ziyarci Gashkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf da ta samu lambar yabo tana can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakaɗa mata duka a lokacin da ta kai ziyara Chechnya a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da kuma kafar yada labaranta Harin ya faru ne da sanyin safiyar jiya talata a lokacin da Elena Melishina da Alexander Nemov wani lauya ke fitowa daga wata tashar jiragen sama. Ta shafin sada zumuntarta kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Memorial ta ce an kakkarya yatsun hannun Elena. kuma a wasu lokutan ba ta cikin hayyacinta sannan duk an ji mata rauni a jiki Ƙungiyar ta kuma ce an bugi mutanen biyu sosai har a fuska kuma an yi musu barazanar harbi daban daga a kai sannan maharan sun kwashe kayan aikinsu suka lalata. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya talata bayan gudanar da wani bincike a kan mambobin kungiyoyin mayakan Falasdinawa wanda sojojin Isra'ila fiye da dubu ɗaya suka fara a ranar Litinin. An kashe Falasdinawa akalla sha biyu da Isra'ila ta ce dukansa mayaka ne. ya zuwa yanzu kungiyoyin mayakan sun ce biyar daga cikin waɗanda aka kashe mambobinsu ne kungiyar islamic jihad ta ce hudu daga ciki mambobinta ne sai kuma kungiyar hamas da ta ce mutum na biyar ɗan ɗan kungiyar ta ne da tsakar daren jiya talata isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta an ji karar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin janan a yayin da sojojin isra'ila suka bar wurin kuma mazauna yankin da suka guje wa faɗan suka fara komawa yayin da dakaran suka janye isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama a kan wasu 'yan bindiga a wata makabarta amma ba ta da masaniya dakaranta na kusa da asibitin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan yayin da sabuwar gwamnatin bola ahmad tinubu take daukar matakai na shawo kan matsalolin tsaro a najeriya wasu 'yan bindiga dauke da mugan makamai sun afka wa fadar mai martaba sarkin mina babban birnin jihar nijar najeriya alhaji umar faruk bahago batun da ya zo wa masarautar da sauran al'umma da al'ajabi inda aka harbe wasu dogarai guda biyu ga dai mustapha nasiru ba tsari da karin bayani rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun bindige wasu fadawan sarkin guda biyu tare da kwashe wasu makudan kudade a masarautar waɗanda aka bindige dai rahotanni sun nuna cewa tuni aka garzaya da su asibiti alhaji garba musa kuta shine sakataren masarautar ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru muna ciki nan tare da shi mai gida sarki sai muka ji tas ta tas muna ce jos yara ke wani wasa haka shi ma sarki ma bai ji ma wannan abin sai aka yi wa barayi ne barayi ne barayi ne sai na fito ke na ma ba sarki a ciki da na ji sai na ga a'a lalle biri ya yi kama da mutum barayi ne don cikin mu wanda suke nan bakin gate aka an harbi wani a cinya daya kuma nan wajen zuciya muka ce to ba shine abin ji ba bari mu kwashe su a kai su asibiti mu ceci rai to shi ma dai alhaji yusuf danku shine kimiyyar sarkin mina ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu kamar yadda ya yi karin bayani. Abu ne da ba taba tunanin hakan zai iya faruwa ba, ba mamaki a lokacin eh, su ainihin jami'an tsaro masu bindiga ba sa ko kusa dan ba su yi tunanin haka ba su da yake dogarawan kalura aya ko dogarawa daga nan wajen fada da kuma can cikin abin ga to ganin wannan yunkurin ne yasa kamar yadda na yi maka magana biyu daga cikin su suka tashi suka yi nasu eh, mazantakan hakan yasa suka samu samu wannan raunuka daga harbin bindiga na waɗannan ɓata garin kamar yadda na faɗa da farko abu ne ba a taɓa eh, samun faruwan hakan ba sannan eh, kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da tashin hankali da a faruwan haka ta gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin a ga menene ya faru a san kuma hanyoyi da matakai da ya kamata a ɗauka don kiyaye faruwan haka. kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai rahoto rahotanni sun nuna cewa kura ta lafa a fadar sarkin na Mina sannan har ya zuwa hada wannan rahoton babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger. domin kuwa kokarin samun kakakin rundunar 'yan sandan wasiyu abiodun ya ci tura matsalar rashin tsaron dai ta sa fadar sarkin minan ɗage duk wasu bukukuwa da suka shafi babbar sallah da ta gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. a gaida mustapha nasiru batsari da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da umarnin rufe ɗaruruwan wuraren gyaran gashi na mata cikin wata guda. Wannan shi ne mataki na baya-baya a jerin matakan da ke hana mata damar yin aiki da shiga cikin jama'a a ƙasar da ke fama da talauci. ma'aikatar tsara manufofin shari'ar musulunci ta afghanistan ta sanar da hukumomi a babban birnin kabul da lardunan kasar da su gaggauta aiwatar da dokar tare da soke lasisin dukan wuraren gyaran gashi sanarwar ta ce umarnin ya samo asali ne daga wata doka da babban jagoran taliban hibatullah akhunzada ya fadda mai magana da yawon ma'aikatar ta da'a ya tabbatar da sanarwar a jiya talata amma bai ba da ƙarin bayani ba wata ɗaya ne wa'adin da aka bada na rufe wuraren gyaran gashi na mata a cewar muhammad sadiq akif a wani takaitaccen sako da ya tura wa 'yan jarida ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin dukan wato ɗaukar mataki a shari'anci akan masu saba doka amma bata yi ƙarin bayani ba. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi alkawarin cewa zaɓukan da aka daɗe a Najira da ake sa ran yi a shekara mai zuwa za su gudana kamar yadda aka tsara kuma zai tsaya takarar shugaban ƙasa. Kiir madugun 'yan tawaye a baya shi kaɗai ne shugaban da ke mulkin ƙasar tun bayan da ya jagoranci sama mata 'yanci daga Sudan a shekarar 2011. kasar mafi karancin shekaru a duniya ta yi fama da rikice-rikice a lokacin mulkin kiyar kuma gwamnatin haɗin gwiwa mai rauni ta kiyar da mataimakin sarik mashar ita ce ke rike da kasar an kafa gwamnatin haɗin gwiwar ne da nufin a ƙarshe a yi zaɓuɓɓuka a watan fabrairun wannan shekarar amma har ya zuwa yanzu gwamnatin ta kasa cimma wasu muhimman sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma a baya da suka haɗa da tsara kundin tsarin mulkin ƙasar. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. wakilai daga turai da hukumomin Nijar da kungiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kokarin shawo kan matsalan baki da ke fitowa daga Afirka zuwa turai sun kammala wani taro mai muhimmanci na nazari akan wannan lamarin taron haɗin gwiwar da ke zama irinsa na farko a kan matsalar bakin haure fiye da dubu bakwai da yanzu haka suke jibge a kan iyakar niger da algeria na da nufin nuna cewar bangarorin za su yi aiki kafada da kafada domin shawo kan matsalar da kuma irin tallafi da za a baiwa bakin kafin a kai su kasashensu na asali ga hamid mamun da ƙarin bayani taron ya yi nazari dangane da taimakawa shawakan matsalolin da 'yan kasashen afirka ke fuskanta a su ta zuwa kasashen libya ko algeria da zumar shiga turai magajin mamman dada shine gwamnan jihar agades jihar agarsu ne mun samu mayata ta baki wanda ake koro su daga wasu wurare kuma sai su taho ka su taru akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke ba da gudunmawa musamman don tattalin irin wannan bakin da mm. gwamnatin Nijar muka sadu mu gani matakan da aka ɗauka tun lokacin da na yi jawabin wani har yau wata matsala mai magani kuma mai saura ne ake bukata don ci gaba da kula da su a lokacin da zai kasance za a rage yawan su a nan jihar Lagos. Kusan dai ba a wuce wata guda ba tare da ƙasar Algeria ta taso ƙiyar baki 'yan Afirka zuwa jihar Agadas da ke arewacin Nijar ba. To sai dai gwamnan jihar Agadas ya bayyana irin taimakon da suke yi wa baƙi da yanzu haka suke rayuwa a cikin kunci. Tallafin da aka samu wanda yake hannu tabbat tabbat ai ya ɗaukan yawan mutane wannan har tsawon wata ko zuwa uku amma dai abin da aka mallaka a yanzu ba a iya ba ɗaukan yawan su har zuwa karshen shekara kenan mun yi amfani da damar zama wannan da muka yi dan mai kira wanda suke iya tallafa su tallafa saboda guzurin da ake da ya rage sosai babu adadi a ce daga bakin kaza mun kare a yadda suke shigowa da shekarar wannan ta wadda an yi rabinta ta dubu biyu da isarin da uku mun lura a ƙididdigar da muke da duk wata akalla dubu da ɗari biyar suna shigowa amma kuma kasa da dubu da ɗari biyar ne ake samu a kai su ƙasashen su. yanzu haka dai gwamnatin nijar na shirin rage matsin lamba da ake yi wa bakin 'yan afirka da ke bi ta ƙasar zuwa turai inda take shirin gabatar wa majalisar dokokin nijar buƙatar yi wa dokar mai lamba talatin da shida ta dubu da sha biyar ma tare da samar da taimakon raya ƙasar Ahmadu umaru shine shugaban waɗanda suka yi watsi da safarar bakin aure 'yan afirka ya bayyana yadda suke kallon wannan batun. in dai abin da zai kawo gyara ɓangaren huska basanta ne kuma ya zamanto ya ba wannan bakin hablin dama su ta yi inda suke so su dawo inda suke so tunda akwai shi dokoki wanda nijar ta rakaba hannu bisan su wanda yake dan adam yana da incin ya tahi yana da incin ya dawo kuma a lokacin da yake so mun so wannan doka ta zamanto babu kawai in so samu ne a soke ta a ɗauki doka wadda yake kasashen afirka gaba daya suna shiga suna huta suna zuwa kuma inda suke so a lokacin lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so. A kowace shekara dai an kiyasta cewa 'yan Afirka dubu ɗari biyu ne ke shiga Turai ta barauniyar hayya a yayin da ake cafke wasu fiye da dubu ɗari. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Shugaban kasar Ghana na na Akufa Ado ya ce Ghana za ta samu bunƙasar tattalin arziki ta fuskar yawon buɗe ido nan ba da wani daɗewa ba. shugaban ya yi wannan hurici ne wurin buɗe gidan tarihi na kwame nkurma memorial da aka yi wa gyaran fuska inda aka adana gawar shugaban gada na farko dr nkurma da uwar gidansa fatiya nkurma aikin da ake sa ran zai kawo masu yawon bude ido da za su kai ziyara miliyan ɗaya a duk shekara ga dai hawa abdulkarim da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana Taron bude gidan tarihi ya samu halartar daraktan bankin duniya da ministan kuɗi ciki har da 'yar Kwame Nkrumah Samiya Nkrumah inda ta ce. Makomar Afirka tana cikin haɗin kai don haka wannan wuri ne na haɗin kai na zaman lafiya da ƙarfi da kuma abin alfahari da kuma nuna ƙarfin bakar fata. Na san muna tare da 'yan Afirka daga sassa daban-daban na duniya kuma suna ciki da aka aiwatar da wannan aikin kuma na yi farin ciki da cewa suna nan tare da mu a wannan taron. Ministan kula da harkokin yawon bude ido da fasaha da al'adu a Ghana, Dr. Ibrahim Muhammad Awal ya ce, fatan su su jawo hankalin duk duniya da wannan matakin nasu. Eh muna so mu ga duniya kamar yanzu mun bude kwamin kuma park. Muna so ko duka inda yana so batun African unity da tourism. Eh ko kare ko kana America, kana Europe, kana Nigeria, kana Ghana, ko kare ka zo park ga. Da park yana ba mu African heritage. Mu muna so mu Ghana number 1000 destination in Africa. Africa. So pakanga, muyinganga, muyi about four other museums. Who's look in the uh, after far in terms of independence. We get the Ghana and Alice. Gas some other forts and castles. Colonial time now, 75% forts and castles are used in Africa and Ghana. So forts and castles, heritage, ga animals, ga mutane, communicate fine. Tijjani masanin tattalin arziki ya ce bayan harkar noma da manya-manyan kamfanoni a Ghana na uku na abin da ke jawo kasar kudi shine harkar bude ido. Harka na yawon bude ido dai ne daga cikin masu taimakawa wurin samfuran cikin gida da Ghana take da shi wato gross domestic product. Wannan kuwa kididdiga ta nuna mana idan aka fidda harka na noma sa'annan manya-manyan kamfanoni na uku ita ce harka na yawon bude ido. to Yana jin wannan kuwa idan gwamnati ta mai da hankali za a iya samun makudan kudade wurin taimakawa lamarin lamari na tattalin arziki. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka riga Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da 'yan kasar senegal suke farin cikin matakin shugaban kasar na cewa ba zai nemi ta zarce ba a najeriya masharhanta na begin samun cantattattun mutane a naɗe ministoci da sabuwar gwamnatin kasar ta sa a gaba jama'a assalamu alaikum a ranar litinin dinnan ne shugaban kasar senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban kasa na neman tazarce ba a babban zaben kasar na watan fabrairun shekara ta 2024 mai zuwa a shekara ta 2021 gwamnatin maki sal da ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul wanda ya yi tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zababben shugaban ƙasa. a maimakon wa'adi biyu masu shekaru biyar biyar na da lamarin da ya sa 'yan bangaren hamayya suka zarge shi da yunkurin zarce a wa'adin mulki na uku to sai dai shugaban na ganin cewa a haka din ma kundin tsarin mulkin senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaben ba to amma a raɗin kansa ne ya janye daga neman tazarcen falo guwe wani ɗan ƙasar senegal ya tattauna da wakilin mu a birnin ya mai dangane da matakin na shugaba sa. Cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili. Wa'adi biyu kawai zai yi ya sauka. Ra'ayina akan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban kasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace kasar demokradiyya. su judiciaire. a jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a abin da ke nufin yana da wata manufar ƙoye saboda haka ni ban bashi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi domin 'yan senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba A Najeriya kuma 'yan kasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kankama kan naɗin ministocin, kuma nan ba da jimawa ba kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya nastura ashir sharif yana ganin a irin halin da najeriya da take ciki a yanzu da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman a gaskiya ƙasar ta sha wahala kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu sau da haka ya kamata shi shugaba bola ba tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su mun san zai game da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu to amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mukamai domin a samu musamman abubuwa guda uku na farko harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi na biyun su harkar tattalin arzikin ƙasar da ya lalace da harkokin shigar da tara kudaden shiga na kasa an riga an lalata waɗannan guraren ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a kududdude ya kamata ya sake tsayawaye ya nazarinsa maganar cewar gwamnatin cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gari ya kamata ya sake duba wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogagu da za su tsaya wannan aiki akwai waɗanda ke magana kaman a ah, samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece ku ce da su wato yankuna na najeriya yanki yanki na najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a'a bisa ga maganar ka cancanta nan da ya kamata kura ku daga bangare guda suka fito to shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata saboda haka wannan yana da amma ko da shi ɗin ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya aiko da dan uwansa ko ƙarnin matarsa ko wani abu baka mace gaba ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewar sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa sannan ragowar mukamai na ƙasa ni kullum na shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar bukani ana bayarwa amma in dai an ce wai magana zancen kuna a jam'iyya ko bangaranci ko ko addini ko abu shi zai da determine to ba lalle ba ne a zaɓo mutanen da cancanta a zaɓo ba ya kamata a tsaya kan cewar kuna so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutane da su gyara sannan muhimmin abu a nan mun duba a nan shine shi shugaban Bola Ahmad Tinubu ya gamu da kalubale ne zafi tun bai shiga sa ba an ta maganganu a kansa na maganganu da cewar a'a ba shi da ɗabi'u masu kyau ba su don abu ana ke masa fatanci ba abu da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi ya aiwatar da alkawura da ya ɗaukan wa 'yan ƙasa cewar zai aiwatar. ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi yi shawara ta gare shi kenan. To a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu mukamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama ta farkin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da najeriya take bukata a waɗannan mukamai a halin yanzu eh kan harkar tsaro na goyi bayan da ɗan harkar tsaro da canji hafsoshin soja da yayi. da kuma ba wa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara akan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekarar ba ashirin da hudu daga dawa demokuraɗiyya da sojoji suke yin mai ba da shawara akan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da aka kamata a canza hannu sannan kuma bawa mutumin da aka san cewar yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda bai goyi ba baya goyi bayan cin hanci da rashawa to bashi in Allah ya ce ba ce ba zai da tsaftace ita ma'aikatan ma'aikatan tsaron kasar gaba su ya zama tun kudaden da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kudaden da buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake yi da yanzu ko amerika bata kai najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba amma saboda kudin an sa su kwashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya zo ya kalli cewar abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kamar wajen harkar tsaron ƙasa so na ka nina goyon bayan wannan hanyar da bi ko mu ne masa roƙon Allah ubangiji ya masa jagora ya ba shi waziran na gari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a kira ƙasar daga cikin halin da take ciki. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulemu Muni Barma sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich da ke tsara a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani ɗan Rasha da ke tsara a nan Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an rasha da na amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu ya hada da gashkovich da vladimir donayev wanda aka ta so shi daga koriya ta kudu zuwa amurka aka kuma tsare shi a jihar ohio Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwab da ta taba samun lambar yabo tana can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakaɗa mata duka a lokacin da ta kai ziyara Chechnya a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da kuma kafar yada labaranta. Harin ya faru ne da sanyin safiyar jiya talata a lokacin da Elena Milashina da Alexander Nemov wani lauya ke fitowa daga wata tashar jiragen sama. sojojin isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin jordan a jiya talata ta sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi da zai yi daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya da umarni da ma mu na wannan safiyar Mr. Bob Bass. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.